Masu sauraro barka da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke gabatar muku da wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. tunda aka fara kama shugaban 'yan awaren Biafra Nnamdi Kanu a shekarar 2015, ‘Ya'yan ƙungiyar suka fito da wata dokar tirsasa zama a gida waɗansu ranakun aiki a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Wannan doka dai ta ƙara kankama ne bayan an sake kama shugaban haramtaccen ƙungiyar a shekarar 2021 bayan ya gudu daga Najeriya jim kaɗan bayan an bayar da belinsa. ‘Ya'yan ƙungiyar IPOP dai sun haramta fita a yankunan da suke da ƙarfi a duk ranar Litinin, lamarin da ke jefa mutane da dama cikin tashin hankali. ko a watan Yunin da ya gabata, an jiwo gwamnan Enugu Peter Mba na cewa jiharsa na asarar naira biliyan goma a kowace ranar litinin sakamakon wannan doka ta zama a gida dole da yayan kungiyar IPOP ke kakabawa duk ranar litinin a jihar. Ko a jiya litinin, rahotanni daga jihar Enugu sun bayyana cewa 'yan jihar sun fito ɗauke da alluna suna nuna ƙin jinin wannan kakaba doka da ake musu na zaman gida dole a duk ranar litinin ɗin. inda a jikin waɗansu allunan masu zanga-zangar suka rubuta cewa sun gaji da irin wannan zama, wasu kuma suke cewa sun kasa biyan kuɗin abubuwan da suka karɓa bashi, waɗansu kuma ke cewa ba su iya ciyar da kansu da iyalansu sakamakon wannan zama a gida. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya dubi yadda dokar hana fita duk ranar Litinin da 'ya'yan haramtacciyar ƙungiyar IPOP ke sakawa ke shafar masu ƙananan kasuwanci a jihohin kudu maso gabashin Najeriya. Mun faro da shirin ne da jin ta bakin masu ƙananan sana'o'i a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Ga abin da suke cewa. Eh, sunana a Ofoma, ina kasuwa a Main Market, Bida Road, Anambra State, Onitsha, Anambra State. To madalla, to wannan zama da kuke yi a gida ranar Litinin yaya abin ga kasuwancin ku? Eh, ina zame ni ba, ina zame mu sosai fa, amma saboda ina da Kano shi yasa na fi abin da ke abin da ya sa mutane ba ta zuwa kasuwa monday saboda da gano. ndị gọọmenti ya sọka da gano a dss office bazan gaya ma gaskiya mutane zai zai su fara kasuwa ba wani ba wani zai dinga faruwa na'am to amma yaya abin yana shafan kasuwancinka misali kuɗin da kake samu yanzu idan baka je kasuwa ba yaya kake yi eh ba samu ba samu kuma ba ba samu amma kasan mutane sun riga sun suna son da gano sun sun sun zo shi su sai kyasa To saboda haka koda da me za ku rasa ba damuwa ko in dai dan a sake shi ne babu matsala. Ah, an sake yanzu wallahi ba ba wani ba ba wani ba wani an To yanzu eh, yanzu misali a yadda aka daina aka ce ba a fita kasuwa ranar Monday ya zama cewa kuna zama a gida kana yin asara kamar nawa? yawa ah, baban kudi fa kasan monday shine baban baban baban gari baban eh, day ne babban rana ana rasa eh ana rasa kudi da yawa fa wallahi eh zaka iya kwatanta min ka ce ana rasa dubu goma ko ana rasa dubu ɗari wani zai zai rasa kamar dari wani 1 million wani kamar kala kala ne tunda suka fara wannan abubuwan ba wani abubuwan da yake gudana da kyau Inde dai duk wanda ya ganganci ya bude shago wallahi sukan zo Ba ta maka wasu abubuwa sai dai in asaba za ka tsallaka ne abin zai zo ma mutane da sauki amma idan kana onica ka bude shago wallahi za ga yan ta'addan yaran nan sun zo suna terrorizing to da a ce ta kasa kayan kuɗi da ya ɓaci wan maka hakura ka zauna a gida to yan uwansu ma basu basu ba balle namu ni ina asaba ne kuma ina sana'an mai ina kuma sana'an shinkafa da abokananmu suna harkokin wake da yake duk muna waje ɗaya ne da ma sai da waken da ma sai da kaji da ma sai da gero dawa duk muna tare albasa dukkan muna tare yan awaki awakai da shanaye duk muna tare waje da. kamar kamar a yanzu ya yanayin yadda kasuwancin kake tafiya musamman in ka kwatanta da da kila musamman wajen kudaden shiga mm, eh to gaskiya A da muke kasuwanci da gaskiya muna samun sauki amma yanzu abun ya zama sai dai sai dai <laughs> wallahi sai dai mu hakuri wallahi kamar mutane ba sa ma jin kwarin gwiwan zuwa yin siyayyan kenan koya eh mutane ba sa jin kwarin gwiwan zuwa siyayya amma da yake ka san nan delta ana samun tsaro fiye da anambara saboda kaman yau litinin din nan sukan tura kaman motoci sama da goma sha biyar suna patro amma ba duk da haka bai hana su ci wani waje ana kiran shi hanyar nsukwa. wallahi sai da wasu 'yan ta'adda suka je suka samu 'yan sanda suka kona musu ta ina suka biyo allahu ya alamu to tun daga sannan 'yan sanda ma ba su cika tsayawa a nan wajen ma sai dai ga in an samu kamar motoci sama da kamar mutum in convoy mota kamar ɗaɗɗe da sojoji da 'yan sanda da joint patrol shine za a ga suna yawo mm. to shine ake samun sauki yanzu nan. Mm. kamar ku eh, kila akwai kungiyoyi irin haka na mazauna can 'yan kasuwa akwai irin kila wani yunkuri da suka ce muku suna yi na tattaunawa ko kuma na dai kokarin kare martabar al'umma ko kuma a haka kawai ake tafiya. eh to muna da <clears throat> ƙungiyoyi da muke da shi wanda da yake ƙungiyar ba wai sun ɗauki abin da zafi ba ne su ƙungiyoyin namu. An samu babban koma baya a harkar kasuwanci mu da muke zaune a nan musamman garin Onitsha. Da eh, iya cewa ba ku iya gudanar da kasuwancin ku ila ko da a ɓoye kenan? A babu wani in dai abu kasuwanci ne ko mene ko mene na kasuwanci kai ba a gudanar da shi ranar litinin sai dai kamar shago abin da ya kama wajen da za ka je ka ci abinci ko kemis hakan da zaka je ka saya magani to su kadai ne nake gani suke iya buɗewa rana kamar ta yau litinin amma ban da wayannan abin da zai saba maka harka dai na kasuwanci inda ka san ana hada-hada na kasuwanci gari irin wani sha eh, ka san kamar a south east gaba ɗaya ma zan ce maka babu yadda ake kasuwanci kamar onitsha to yanzu sun mai da onitsha kamar lahadi dama can kasan su yamurai ba sa kasuwar lahadi sun ajiye ran lahadi ranar da suke zuwa su yi ibada kuma su huta zuwan wannan ipob din ne suka mai da abun kamar lahadin ne gaba daya ba a fitowa kamar kai a wani yanki kake zaune kuma sana'an me kake yi Eh kamar yadda na gaya maka ina zaune a cikin garin Onitsha da ka sani muna harka na kasuwanci kusan ma zan ce harka da muke na kasuwanci kowane bangare haka. Ke yadiddika ka san yadi irin namu na riguna da ake siya a yi riguna da su wanda a nan yawanci suna ce mishi sanato material ko kuma namu kaji an ce dan abba kasuwanci kan yadda na maka bayani tun farko ya riga ya durkushe ya durkushe yawwa kamar yadda na ce maka kasuwanci mu muna yi ta kowane bangare wancan da na lissafa maka kamar wadda ni nake yi kenan to wannan hannun kuma muna harka na baki na ce baki a nan kamar wanda su ba a nan suke a zaune ba kamar mutanenmu musamman wadda suke zuwa yi kasuwanci a garin Onitsha za su taso daga wani yanki ko kuma wani bangare ma ko kuma in ce maka ma bangaren Kamaru ko Chadi to duk muna cikin harka da su to amma wannan zaman da aka maida shi na litinin ba kasuwan nan mun samu koma baya ta wannan harkar sosai saboda wasu daga cikin kwastomomin mu duk sun yi diverting ko in ce sun koma da kasuwancin su bangaren Legas wasu kuma sun shigo kamar da na gaya maka baki wanda bayan Najeriya wuce su saya a iyaka Kano ba sai sun ƙara sunan ba. Muryoyin waɗansu 'yan Najeriya kenan da bayanin yadda dokar hana fita da ranar Litinin da 'ya'yan haramtaccen ƙungiyar IPOP ke sawa ke shafar kasuwancin su. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tinin Radio. Madalla, a farkon shirin kun ji waɗansu ‘yan Najeriya da bayanin yadda dokar hana fita don ranar Litinin da ‘ya'yan haramtacciyar ƙungiyar IPOP ke sawa ke shafar kasuwancinsu. Yanzu ga Amerika Cinedu, mataimaki na musamman ga gwamnan Ebonyi kan harkokin tsaron cikin gida, da bayanin yadda abin yake a jihar su. We don't observe anything sit at home in boring State. A nan mu ba ma dokar zama a gida, sai dai muna ji ana yadawa. Sannan ba ma yin hakan kuma bai damun harkokinmu a nan Ebonyi. Idan aka duba za a ga cewa duk bankuna na aiki a ranar Litinin har da ma ma'aikatun gwamnati don haka ba ma yin zama a gida a nan. Uh, An gaida Jamilu Adamu da fassarar kalaman Amerika Chinedu mataimaki na musamman ga gwamnan Ebonyi kan harkokin tsaron cikin gida. Mun tuntuɓi wani masanin tattalin arziki da harkokin kuɗi kan abin da wannan doka ta zama a gida dole za ta haifar. My name is Steve Onyeka Machuku, economist and financial analyst. Yes, I sit at home is Sunana Steve Onyeka Machuku, masanin tattalin arziki kuma mai ba da shawara kan harkokin kuɗi. Wato dokar zama a gida kamar ƙara adadin kwanakin hutu ne wato kamar dai hanya ce da aka ƙara wa mutane kwanakin zama a gida kamar na ƙarshen mako na dole ba bisa ƙa'ida ba wanda hakan kuma yake jawo asara sosai a irin waɗannan ranaku da aka cirsasa wa mutane su zauna a gida domin wani dalili a koma wanne ɓangare ne wannan zama a gida yana janyo asara kwarai da gaske ga tattalin arzikin ƙasar Najeriya baki ɗaya da kuma abin da ya shafi su waɗannan jihohi da ake tarsasa zama a gida. Yana shafar kasuwanci ciki da wajen jihohi da har ma da jihohin da suke makotaka da jihohin da ake tarsasa a zauna a gidan. tunda ba zai yi a shigo jihohin ba a cikin waɗannan ranaku da aka tirsasa a zauna a gida. Sau da haka yana janyo asara sosai dangane da abin da ya shafi tattalin arziki da harkokin kuɗi da ke hannun mutane ba ma ga iya jihohin kudu maso kudancin Najeriya ba har ma ga tattalin arzikin Najeriya baki ɗaya. Yana da illa kwarai da gaske musamman idan ka lura ga masu karamin karfi tunda masu ƙaramin karfi suna buƙatar kuɗi a hannunsu kullum kullum sai sun fita kafin su samu abin da za su sayar wato su hada-hadar kasuwancin su kenan kuma har su samu ribar da za su ciyar da kansu da iyalansu. To game da wannan lamari na dokar zaman gida da ke faruwa ko yana shafar ƙananan kasuwanci? Uh, be visible way around it. There be because it's Ai kwarai da gaske ma kuwa yana shafar su kwarai da gaske. Lura da cewa da yawan su sai sun fito ne a ranakun da suka fito kafin su samu abin da za su ciyar da kansu har ma su ciyar da iyalansu. Haka yana shafar su kwarai da gaske. da haka idan irin waɗannan masu ƙananan kasuwancin ba su fita ba wato kenan dole za su taɓa jarinsu a cikin jarinsu za su ɗauka su yi amfani da shi to kaga idan mutum yana da mace jarin naira dubu hamsin ko naira dubu goma ko dubu ɗari sai a ce a wannan satin an yi a dokar ka zauna a gida dole ka taɓa cikin jarin ka sati mai zuwa ma haka to kanka ankara sai ka ga baka da jari To su masu ƙananan kasuwanci ko akwai hanyoyin da za su bi kar waɗannan dokoki ya shafa su? A gaskiya babu. gaskiya babu abu ne wanda sai dai idan gwamnati za su tsaya tsayin daka su tabbatar cewa waɗannan masu tada ƙayan baya waɗanda suke tursasa mutane zama a gida a ranakun da ya kamata su je kasuwa sun tabbatar da cewa sun daina tursasa mutane zama a gida shine kawai mafita amma ba haka ba gaskiyar magana wannan zai ci gaba da sanya jarin mutane yana karyewa tunda magana ake ta ƙananan 'yan kasuwa wanda dole he sun fito a sun yi cinikayya ido da ido da mutane to idan aka ce tunda su waɗannan mutane ƙananan 'yan kasuwa ba wai suna da jari ne wanda za a iya cewa suna harkokin kasuwancin su ta kafar intanet ba dole sai sun fito ido da ido da haka gaskiya babu wata hanya da za a ce wannan al'amari ba zai shafe su ba sai dai idan gwamnati ta yi tsayin daka ta dakile waɗannan waɗanda suke hana a mutane fitowa a wasu ranaku domin wata bukata tasu. for most of them who are human to human contact on daily basis, there's no shortcut to it. To sauraro da wannan bayani na Steve Onyeka Nwachukwu, Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin sauran abokan aiki na Muslim Muhammad Yusuf da Jamilu Adamu Muhammad Awul Suleiman ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.